إله إلا الله وحده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da sake haɗuwa wannan masallacin masallacin juma'a na profesa a gwando inda muke karatun littafin sahih muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a ɗaya ga watan zulqa'ida shekara ta 1446 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin sayi muna nan cikin kitabun nika yau za mu tashi babu la tahillu mutallaqatu salatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وسامعنا برحمتك يا ارحم الراحمين هذا مستقبل باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح تنكح زوجا غيرها غيره ويطاعها ثم يطلق ثم يفارقها وتقضي عدتها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي وتزوجت عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل حربة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي أسيلته ويزيق أسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya ce babu la ta shillu mutallaqatin salatan li mutallaqiha hatta tajiha zawjun ghayra wa yaqaha ba ni magana akan shawar da aka saka saki uku ba ta halatta ga wanda ya sake ta har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba sannan ya take ta wa yaqaha ya take ta faru uha sannan ya rabu da ita watan qadi iddatuha iddata ta ƙare zaka duwanda ya saki mata ta yi har so uku in ya sake ta na uku ba ta halatta gare shi sai ta aure wani kuma sai wannan ya yi kwanci aure da ita in ya sake ta sai in ta yi idda ta gama sannan wannan ya zo ya aure ta imam musulun ta dasra wa kalina bi shai ba wa amurin nasu wa lambu li amurin kala a dasra su an zuru'i al'uwata al'aisha ta rabu yallahu an haƙalar جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تر رفاعة تارو عند النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة شنو مجن سنفرقه فقالت ستتشي كنت عند رفاعة na kasance inda rifa'a shine mijina muna tare da shi fatallaka ne ka batta kwalaki sai ya sake ni saki batta wato saki uku sakin da ba a mai suwa bayan haka وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير زبير سن أوي عبد الرحمن بن الزبير بايشي وإن معه مثل هدبة الثوب amma kuni mai iske abin da yake da shi kamar jelar tufafi ne wata ba namiji ba ne wata baksama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya murmushe faƙala sai an ila rifa'a kina son sai kin koma inda kina son ki koma inda rifa'a ne mijin ki na farko la hatta tabuki hu wa yabuqa usailataki a'a sai kin dan zuma ta ya dan zuma, ki wato sai jima'i ya aku tsakanin ku da ke da Rahman bin Zubair qala Abubakar qala qala tace wa Abubakar na nana Aisha ke rawaita hadisin ce lokacin sayyidina Abubakar yana inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ake wannan magana وخالد بن سعيد بالباجي ينتظر أن يؤذن له خالد بن سعيد shi kuma yana bakin kofa yana jin a yi mai wannan ya nuna cewa cikin ɗakin na na'isha ne aka yi wannan kistar don haka wata annabi na ansa fatawa a masallaci wata yana ansawa a cikin gida wata yana karantarwa a cikin wata yana a masallaci wannan tunda ga ga attin abubakar yana cikin al'ashi suna ba da labarin abinda aka yi ta ce sai abubakar yana nan Khalid bin Sa'id shi kuma yana bakin kofa yana jira a bashi izini ya shigo fanada sai ya kira ce ya Abubakar ya kai Abubakar ala tasma'u hadhihi ma tanjur inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka ji wannan ba sai abin take bayyana inda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ta tsawata mata wala wannan magana mace ce ya kamata a ce an samu nau'in kunya bata faɗi haka ba yanzu cikin wannan hadisin na farko abin da yake nunawa shine wanda ya saki mata sai saki uku to baya halarta ta dawo gari ta ta auri wani har kuma sai ya take ta kaga wannan ya kayyade waccan aya ko ta ya Allah ya ce aqlaqu marratan fa insakum bi ma'rufin aw tasirun bi ihsan wala ya'illu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون سألا يتشمي قبا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ألا يتشمي سكي بيوني saki so biyu aka saki a mai da mata in ka saki na farko kan mai suwa ka saki kan mai suwa to shi kenan bayan haka in kuma sheta na biyu to fa insakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai a riƙe a dinga zama haƙuri ko kuma in an sake ta an sake ta kenan to bayan Allah ya faɗi hukuncin ba an san sai in ya faɗi hukuncin hukuncin kul'i cikin ayar zuwa ƙarshe sai aya ta gaba sai ya ce mai sai ce fa in tsallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan in ya sake ta yanzu kan bayan wannan saki na biyu in ya sake ta to ba ta halatta gare har sai ta ne har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba hatta tankiha zaujan gairahu tankiha yana nuna kenan aske wadaki ya shiga Wata wannan hadisin ya ƙayyade wacce aya ya fassara wacce aya ya ke nuna ta tankiha zaujan gairahu sai ta aure shi kuma sai ya an yi kwanciya aure wannan shine zancen kusan dukkanin malamai dukkanin malamai sun tafi akan haka ɗan alaƙatu su zan ce maka ah, ai ƙwararri bai ce sai an kwanta da ita ba to wannan kuma rawa su alaƙatu amma dai abin da ya biyo cikin hadisai yana fassara wancan aya shine a ga abin da annabi ya ce har sai ta ɗanɗana zuma sai kuma ya ɗanɗana zumarta wato sai ya kwanciya ta aure in ku kiyaye ku gani hikima da ake so mai fatawa ya samu yanzu tuwa ita ta faɗi kes ɗinta ko bayan ta faɗi kes ɗinta sai annabi ya yi fata basama sama sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yi murmushi fa tsara sai ce aturidina an tarji ila rufa'a. kina son ki koma inda rufa'a ne waye rufa'a? mijinta na farko ki misa annabi kawo mata wannan tambaya misa annabi bai mata wannan tambayar? kina son ki koma ita cikin tambayar ta kina son ta koma inda shi to na ta faɗi yadda sabon mijinta ko wani tambaya akwai wani ansa wacce ta wannan ƙarfi ta yi magana kan rifa misali mace ce ta kawo yanzu wata kawo ƙara abdurrahman bin zabir ko shi ta kawo ƙara kamata ta kawo ƙara mijina ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi ke nan sai ta ce na fara auren wani ta ne daga cikin kawo magana a wacin ba shi kawo ƙara ba ba shi ne laifi ba <laughs> a sai fara abbato ya ki ce ki fara aure ne ya sake yake albarta za ka duk kina faɗa wata illa ne da za a haɗa ɗaya da biyu za ka mai fatawa ya kamata ya fahimci irin wannan ya fahimci daga siyakin wanda yake maka tambaya akwai wata kalma da muka kawo da cikitu muka kawo magana kaza in aka faɗa wannan kalmar to lalle ba a ba abin wata mata muna fatawar eh, fatawar garkuwa ya kai ta ce ta mijinta ya sake ta suka koma dawowa To su biyu suke ga mijinta ya bari ɗaya mata ta tana chatin ita kuma ya hana ta ta yi chatin sai ce abin da ta sake gina ko chatin inda ya kama kina yi wani da ta ya kama wannan shi ya hana ki inda bai kuma mata da chatin da kowace wace bari ta yi chatin amma ki ya ke ki na farko ya koma mai da ki sai ce amma baki chatin kaga chatting din nan matsala aka samu gare ki kuma yana da incin ya hana ki wannan chatin din tunda an samu matsala a kai tunda dai bai cikin haƙoƙa na aure kawai an ga dama ne a yi ko da yaushe in ka tsaya ka saurara daga mai ba da fata gare shi tana gane wata kalima ko wani abu da ya sa ciki wanda wannan abin yana buƙatar ƙarin bayani in bayani ya samu to daga nan ko ka nemi ƙarin bayani ko kuma ka yi ishara zuwa gare shi ai bi kan da قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن هيا واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرمنا أخبرنا وهبني أخبرنا وهبني قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أولة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن دفاعة القرزي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت زبيري فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت, فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبير عبد الرحمن بن زبير وإنه والله ما معه إلا مثل الحدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن تنزلي إلى رفاعة لا حتى يذوق أسيلتك وتذوقي أسيلك وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد وخالد بن سعيد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فقال فطفق خالد ينادي أبا ينادي أبا بكر ألا تزدو هذه عما تزهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شير يوا سيدنا أبو ألا Ba هذه ka tsawata ما wannan ba yace Abu Bakar kafin take bayyanawa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ban bukatar fassara wannan ko duk bayanin ya wuce a baya قال حدثنا حديث فرقو الله سابع زبير كفرنتا با ومين جاء مكلوك زبير ko زبير idan akwai lokacin tafsiri na fara kai dan Allah yana karanta ban saurari abin da ke karanta da haka yana wa da ni hankali na na na wani daban za ka ko kai ko wata ne kuskure ban iya gyara mai na alaran mana ake shi yana su suratu maryam sauran aya ɗaya ya tsaya hankalin tsaye sai yana karatu nan ya zo yana karatu yayi a shi aya yake kawai cin da tafsiri <laughs> so ko kai daga karatun inda na kula da zan ce zubair da za ce maka zabi wata in ana rahmana karatu ni kuma ina diba wasu abubuwa za haka ba ban cika kula da mu karanta ba bismillah ala haddathana abdul ibn hamid ala haddathana a razzaq ala haddathana ma'amar abi zuhri al urwa al aisha radhiyallahu anha anna rafa'at al qurazi talla amra'atuhu fa zawajaha abdul rahman ibn zabiri fa ja'at an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya rasulullah inna rafa'a talla akhir thalath fi tariqatin min mithl hadhihi بمثل حديث يونس قال حدثنا محمد بن علاء الحمداني قال حدثنا أبو أساء قال حدثنا محمد بن علاء الحمداني ميم سكوني قريبا ايه ها سكوني حمداني أكستمنا قال حدثنا محمد بن علاء الحمداني قال حدثنا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتزوج رجلا فتتزوج رجلا فيطلقها فيطلقها قبل أن يدخل بها أتهل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق أسيلتها إمام مسلم حدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها رجل an tambaya annabi sallallahu alaihi akan mace da namiki ke aurenta fa yuqalliquha sai take ta fa tatazawwaju rajulan sai ta auri wani mutum fa yuqalliquha qabla da yadkhula sai wancan mutumin ya sake ta kafin ya yi dukuli da ita kafin a yi kwance aure a ta illu li zauji hal'awwal tana halatta da mijinta na farko alala hatta ya zo a usulata na bai ce a'a har sai ya ɗanɗana zumarta yanzu cikin nan babu Albarta, ko ko cewa aka yi kuji ta kafin tsallikuha su ila anil mar'aki ya tazawwaju wajen rajinu fa yutsallikuha an tambaye shi game da hadisin da yake auren mace sake ta a nan babu saki uku amma sai mu ɗauke shi akan sauran hadisan ko sauran hadisan da suka wuce sun bayyana saki uku sannan kuma ayar qur'ani ta bayyana ko a ga ta ne sannan Allah ya kawo ni saboda haka saki uku aka ni ko da kalmar bata zo nan ba saki uku aka ni saboda me saboda nunin qur'ani talaqu ta ne zaka saki ɗaya bai yi ba a ce ba a mai da mata sannan kuma hadisan da suka zo suka yi bayani na kissa matar rifa'a dukkanin suna faɗin cewa al'ati albatta ake nufi sai albatta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حدثنا حدثنا ابن فديل ها وحدثنا أبو أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من أسيلتها ma za ka awal sannan wannan hadisin da ya wuce mu ɗazu da wannan duk kissa ɗaya ce kun ga masu wartuwa ne wani lokaci su ambaci macen rifa a wani lokaci su ce wani mutum wani don haka shi ne dole sai ka haɗa lafuzza da hanyoyin hadisi sannan hukuncin da ake yake fita قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن مثنى يعني سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله عنها yanzu mun fahimci da hukuncin da wannan babin ya bamu ko wannan shi ne ƙarshen babin cewa idan mutum ya saki mata ta saki uku to idan ta auri wani baya halatta gare ta ta dawo ga wancan sai in mai sai in wannan sai kwanciya auyi sannan wannan fa idan babu hannun wancan a wannan idan babu hannun wancan a auren ita ma babu hannun ta kori mafi inganci ɗayan uku ya kasance da hannun ne ciki to babu aure gaba ɗin ko a yanzu misali idan shi mijinta ya je ya haɗa kai da wani idan mijinta ya je ya haɗa kai da wani domin ya aure ta ya sake ta ya koma mai da ita to ko ta hito inda wancan ko da aikwance aure babu aure na biyu idan ita matar ta je da niyyar ta yi aure ta kashe shi ta dawo da mijinta to ko ta yi auren ya mutu ta dawo ko da sai kwance aure babu babu aure na uku idan shi wani kawai aboki ne ne ya ga tausayi ne ya je ya aure ta ya sake ta ta dawo shi ma babu aure sai an yi aure gaba ɗaya uku cikinsu babu mai wani nufi yana halatta ta je ta yi aurenta in ta yi aurenta ranar farko ta ji ba ta iya zama gidan ta sha'awar ta tsohuwarta yana halatta ba ta ji da kanta ba ta iya zama ba ta su bayan ta yi amma ba ta tafiya da niyyar cewa ta ta yi auren kashin wuta ta dawo ko wani abokin mijin ko dan uwa ne ya ga tausayi ne ya je ya aure ta domin ya mai da ita ko shi mijin ya je ya ingiza a yi haka babu ba ya halatta amma idan ya kasance kawai yi ta yi su ta ji kai wancan gidan da wannan gidan wannan gidan ya yi wancan yi wani annabi su ta tabbata da haka kina son ki koma can to sai an yi kaza ba ka idan aka samu kwanci auren kina iya koma da kike so kina iya kashe wannan auren ki koma can za ka in bayan ki aure miji na biyu ki ji cewa ba ki iya zama tare da shi ki ji cewa kin fi son gidan wancan kin fi son wancan da gangan ki kashe aure don ki koma can to yanzu akwai aure ko kin koma can akwai aure saboda me nan bai miki ba kin koma inda yayi miki amma kai za an shigo da wannan niyya ne tsaye babu malamai inda mafi yawan malamai inda mafi yawan malamai tsaye babu ma yustahabbu an yaqulahu inda aljima' jima قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جليل عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا yace babu ma yustahabbu an yaqula hu inda al-jima' babu abinda ake mustahabbi ne abinda aka so mutum ya faɗi idan zai jima'i da mata ce imam muslim ya dasana yahya yahya wa isaq ibn ibrahim wa lafz yahya qala akhbarana jaririn, an mansurin an salimin, an quraib an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lau na ahdahum da dai ɗayan su a rada an a ahlahu lokacin da yayi niyya yayi nufin zuwa zuwa iyalai ne ƙala ya ce bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash mara zartana". Ya yayi wannan addu'a yace bismillahi Allah ka nisantar da mu shaytan ka nisantar da abinda ka azurta mu fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun yadda lamarin yake idan aka kaddari za su samu ɗa fi zalika ga wannan haɗuwar da suka yi lam ya ruhu shaitanun abadan shaitan ba zai taɓa cutar da shi ba wannan kamar da kabi iya da ce lam yahmilhu ahadun ala al-umumi fi jami'il baraj wal wasati wal igwa'i cewa malamai cikin malamai babu wanda ya doka akan cewa shaitan ba zai cutar da su da komai ba sai dai ba zai yi mugun cutarwa ba saboda mai ya haka haka za a yi ma'asumi kenan ko za a yi ne babu ne ya ɗauka kan za a yi ma'asumi amma dai zai samu kiyaye wa Allah don rayuwa ce in samu kiyaye wa Allah kuma kiyaye wa Allah kamar da mai cewa lokacin Ramadan ana ana ɗaure shi ɗani inda zai nuna cewa ba za a samu wani ba ya aikata abin da ba daidai ba na shi ɗani naka kiyayewa ce ta Allah a ce wanda ya karanta azkarun sabani wani masa zai kasancewa tare da kiyayewa Allah har zuwa yamma baya hana ya yi wani sabo ko wani abu da ya kama da haka so irin wannan ne ka ba wai shaidan ba zai taba cutuwa ce ba zai yi waswasi ba daga shaidan ne ba zai sabo ba sabo daga shaidan ne ba haka ake nufi ba azi ya zaci babu ɗaya daga cikin malamai da ya ɗauke shi haka amma dai abin ake nufi zai samu kiyayewa ta Allah ga ranai zai samu tsari daga shaidan ga ranai kuma har abada har rayuwa ce duka tsaye qala wa na. wannan babin da muka gama hadisin rifa'a Ta abin da ya tabbatar da cewa matar tana son ta koma marifa'a ne kawai kuma wani yana da muhimmanci a tanshi ya zo cikin sayi bukhari cewa da annabi ya aika mashi abrahman bin zabir da abrahman bin zabir ya zo sai zo da 'ya'ya guda biyu da ya haifa daga wata mata ya zo da 'ya'ya guda biyu da ya haifa daga wata mata kaga wanda ya haifi 'ya'ya guda biyu ba za a ce bai iya komai ba zaka idan mace tana son wani abu a fatawa komai tana iya faɗi wanda ba daidai ba komai tana iya faɗi zaka mai fatawa da masu saurarawa su ji a nan ba da mutum ya zo wannan shi abinda shi ne mafi girma abinda ke koyar wasu a bacin tauhidi cewa in ka ji daga gefe ɗaya ka ji daga wani gefe ko da ke in karatu a irin wannan bai ba musamman a fatawa sai mace ta zo ta ba da fatawa sai ka ga mutane sun shiga damuwa mijinta ya cuce ta kuma ƙarya take yi sai ka ga wani za ka in ta ba da fatawa dole abinci kayan yanzu ta ce ga yin abin da kamar jelar tufafi sai ga ya zo da 'ya'ya guda biyu inda ya haifa da wata mata wadda ba ita ba wanda yake in haka ne ta faɗi da ba zai iya samu wa'annan 'ya'ya guda biyu ba Za ka duk wanda ya kaba mata ɗaya ba mata su suka fi haka don su suka fi rauni su suka fi karaya su suka fi magana daga emotions ko ta mutuwa amma in mace ta faɗi ta kawo ƙarar mijinta ko ta kawo ƙarar kishiyarta ko ta kawo ƙarar makwabciyarta sai ko namiji ya kawo ƙarin wani suka saurin ɗauka yanzu wannan kuskure da ake a social media kenan wani zai hito kawai ya yi suka wani ya yi kaza ya yi kaza sai wasu kawai su hau a kan ina da laye ka amma wani bai kyauta ba wannan wani bai kyauta ba mugun kuskure ne ba daidai ba ne kai ka fi shi rashin kyauta saboda kamata sai ka ka bincika sai an tabbatar da labari ba ka yanke ma wani hukunci daga abin da ka ji daga wani ba a haka ne. Daka ya zai cikin sayin bukari hadisi na ɗari biyar na dubu biyar da ɗari takwas da ashirin da biyar cewa sai da ta zo inda sai da ya zo da ‘ya'ya na guda biyu ga ya kuma ‘ya'yan waɗanda suka yi kama da shi aka ga kama da shi ga ‘ya'yan tsaye bismillah قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ح وحدثنا عبد عبد بن حمير قال خبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن الشعوب ليس في حديثه ذكر بسم الله وفي رواية عبد الرحم عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله شكرا ساتن mun ji addu'ar da ake karantawa ko wannan addu'a mai sauƙi ce bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana shikenan babu jawabi jima'i imra'atahu bi shubulha min qaddamiha wa min wara'iha min ghairi ta'arrudin lid-dubur قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأة من من دبورها في قبلها كان الولد أحمر فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم yace babu jawazi jima'ihi mura'atihi fi quliha babu mai magana akan halaccin mutum ya jima'i da mata kai a gabanta min qudamiha wa min ta gaba ne ko ta baya min gani ta'arrubi liduburi banda dai gitta ma dubura da ta baya da haka yana halatta jima'i ta gaba ko ta baya banda dai ta dubura haddasa na kuce bai sun ta haddasa na kuce mutum ne sarere قال حدثنا أبو بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن المنكدر سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول jabir radiyallahu anhu ma yace yahudu sun kasance suna cewa idan aka rajulun ba aka rumin jiburiha idan mutum ya zo ma mata kai ta baya fi kubuliha amma ta gabanta wata ya zo shi yana bayanta amma a cikin farginta ba a cikin jiburarta ba lura waladu ahwal sai a yi mai mai kallon gora mai divin gora haka yahuda ake cewa da fa nazalat wannan aya ta sauka cewa nisa'ukum harqul lakum matan ku kamar gonar ku ce fa atu anfakum annashi'tum ku zo ma gonar ku yadda gada ma tun da gona ce shuka yaro aka ciki ya fito sai Allah ce mai gaba wa qaddimu li anfusikum amma dai biyu ko kun zo ta gaba ko ta baya sai dai wa qaddimu li anfusikum a tsaye daga cikin fasarori shine ku gabatar makan ku biyo ta gaba a tsaye daga cikin fasarorin da malamai suka yi muqaddimu li anfusikum bismillah قال حدثنا محمد بن وهن قال خبرنا ميسو عن ابن الهاد عن ابي هازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان يهودا كانت تقول اذا اذا اتيت المراه من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها اهون قال فأنزلت نساؤكم حرفا لكم فأتوا أنفسكم عنا شئتم. ذاك ولا آية تقريتها تقريتها من يهودا كيف قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان حا وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت بن عمان بن راشد يحدث عن الزهري حا وحدثنا سليمان بن عابد قال حدثنا معل بن أسر قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجببة مجببة محبة وإن شاء غير مجببة غير أن ذلك إن شاء مجبية إن شاء wa in شاء غير مجبية غير أن ذلك في صيام واحد في شمال واحد ina ga dama a jicce ko a ba jicce ba amma ya kasance wajen shiga ya kasance wajen shiga ɗaya ne na'am sai babu na gaba kun ji ba da ah, sai masu lamu kiyan a mun fassara wannan mun fassara hadisin ko hadisi guda ne wannan gaba ɗaya isnadi ne babu hadisi ce babu tahari min tana'iha min قال وارثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن زراره بن اوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح yace babu hanyoyin cina'iha min firashi zawjiha babi mai magana akan harancin mace ta nisanci ko ta ki zoma shimfiɗin mijinta idan yana buƙatar haka imam muslim ya ce wa haddathana muhammad bin musanna wa ibn واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زهارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها idan mace ta kwana tana nisanta tana nisanta shimfiɗin mijinta ta ƙyamaci zuwa ta nisan ta bata zo inda shi ba la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su la'ance ta hau gari ya waye don haka idan mace ta nisanci shimfiɗin mijinta ta kaurace ma shimfiɗin mijinta za ta waye gari mala'iku na la'antarta har safiya ta waye wanda yake wannan yana cikin kaba'ir duk abin ake cewa mala'iku za su la'ance ka yana cikin manya-manyan zunubai don haka ya kafa wajaba mata su kiyaye wannan su fahimci wannan kamar miji ya hana mamaci abinci ne ko ya tauye mata wani haƙƙi wanda Allah ya azamai akwai maza da ke tauye mamata mata haƙƙi ba su bata abinci wasu bata bata wani kwana wasu bata ba su yi mata sutura wannan shi ma zunubi ne kuskure ne babba wannan shi ma haka ita kuma mace ta kaurace ma shimfiɗan mijinta kuma cikin hadisi sai annabi sun ce mala'iku za su la'ane ta hatta tusbiha hatta wayi gari wannan ya nuna cewa in ta wayi gari mala'iku za su da la'antarta saboda me saboda wani hukuncin ya kayyadu da daddare ne za ka duk hukuncin da lokacin sabo ake rubuta zunubi lokacin sabo lokacin ake rubuta zunubi in mutum ya gama sabo sai shi gina an gama rubuta mai zunubi za ka mala'iku za su la'ance ta har ta wayi gari in ta wayi gari dama dare ne ya kira ta ba ta taho ba to in safiya ta waye shi nan wannan la'anar ta tsaya shi kenan wannan zunubin ya tsaya an ga an rubuta mata shi amma ba za a ce gaba da rubuta ma mutum zunubin abin da ya aikata jiya ba ya yi sako jiya a ce yau ana nana rubuta mai zunubi a da yana cin wannan sako ana rubuta mai zunubi in wannan sako ya tsare shi kenan an gama rubuta mai zunubi. Kala idan ya zama shi namiji ya ishi hadi a kan sanin wanga hadisin ita bata sani ba sai ne. A kan ne? A ya ishi hadi ne kan saboda wanga hadisin haɗarinta sai ne cewa ya yace mata amma da ga mata ba. Kan hmm, sani ba. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شوبه بهذا الاسناد وقال حتى ترجع hatta tarji'a hatta dawo na kaga in ka dawo ko cikin dare ne menene kaga ta yanki zurbi ta yanki zurbi lahin ko zunubi ya tsaya in kuma ba haka ba hatta tasbiha za ka hatta tarji'a ko hatta tasbiha duk lokacin da mutum ke zunubi daidai lokacin wannan zunubin yanzu misali zunubin shan taba in kana yi kai rabin daga kai ka tsaya kaga ka tsaya ba za a tsoro da wuce ma zunubi ba ko kuma haka kai ga kono kono aka kai ga aka kai wani tsari ka kashe wannan karfi zuwa kuma za ta gurin tsawar da zunubi ba to zunubi yana tafiya ne har ka tsaya har ta tarji'a har ta dawo sha ɗaya na dare tun da bai kamata ba sun dawo shi ke da maganar la'ana a mala'iku sun za ka ta a ah, sai da safiya ta waye to har safiya ta waye Yana eh, shi ya sababar da wannan abin na eh, shi ya shi ya da wannan na shankwace misali ya mata wani abu. Bai buka wutan baya kan ba da lokaci can da. haddasa na bunu Abi Umara, ƙala haddasa na Marwanun an yanzu Ibn Kaisan, an Hazimin, an Abi Hoyar ta Rabi Allah wani ƙala. Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, wallazi nafsi biyadihi, ma nuna rajulun Umar aka hu ila fara ha. فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها إمام مسلم يتشي وحدثنا ابن أبي أمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن يتشي عليك إذا وندر أيرتك هننشي ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi babu namijin da ka kira mata tai zuwa shimfiɗa ta yi fata ba alayhi ta ƙiya mai ta ƙi zuwa illa kanan labifin sama isa fiɗan alayha face wanda a sama ya kasance yana fushi da ita wa a sama Allah sama al'arshi hatta yawa an hasse mijin ya yadda da ita za ka in ya yadda da ita haga ne da aka ta gaya mai wani uzuri ne ya yadda ta yi eh, ta dawo ya yadda wani abu da zai ta dawo hamidin ya yadda da ita yana in wani hadisai yana da kyau a yaya ta su domin masu ganin cewa mace da namiji ɗaya ne mace kowa haƙƙin kaza irin wannan abin ya fara shigowa cikin mutane ya fara yawa ya fara illa ya fara muni ana kure ma mata kunne ana nuna musu daidai suke da mazajensu ana nuna musu kake yadda ana nuna musu ke ba daidai ba ne mace da mijinta ba ɗaya ba ne kowa ya da haƙoƙa daban-daban akwai haƙoƙan da Allah ya wajabta mai na ciyar da ita da tufatar da ita da ba ta wurin kwana akwai haƙoƙan da Allah ya wajabta a ta nashi na mai ladabi da biyayya da rashin ƙaurace ma shimfiɗa ta yi da abin da ya kama da haka don haka kowa ya san haƙoƙan da musulunci ba cutar mace ɗaya ba ce namiji da ya da haƙi a ta shi masu da aka azame nashi haƙoƙa masu ɗimbin yawa sannan ita ma aka azama ta nata wanda nata ba su kai yawan nashi ba daga kowa yana aiki ne da nashi haka a ce duk ɗaya ne in bai yi kaza bai a ba daidai ba ne abinda a daidai in baki so ba in baki yarda ba in baki kaza ba ba daidai ba ne kamata ki san cewa ya waje ba kiwa mijinki da'a ki bi shi ki samu aljanna na muna manin farashi hayar sabulu na kusa banji ba? farashi hayar sabulu na kusa rashi ne iji ɗin ne kala wa hada suna abu bakar na abin shai ba wa abu faraidin kala hada suna abu muawaya ha wa hada sani abu sa'idin al-ashajje kala hada suna wa keya قال حدثنا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ لا قال حدثنا جرير كلهم عن الاعمش عن ابي هازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فباتت غضبان فغضبان عليها فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح باب تهريم إفشاء سر المرأة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري الخدري رضي الله عنه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشهر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يبدي الى امراته وتبدي اليه ثم ينشر سرها yace babu tahlimin ifsha'i sirrin mar'a babu bai nuna haramcin watsa sirrin mace mace ta watsa sirrin mijinta ko miji ya watsa sirrin mata ta yi bayan an yi kwanciya aure imamu musulman ta da sa abokan bin abin shaiba ƙara ta salamar wani zuwa awiya an amurbi hamzata al'umar bin hamzata al'umari قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna min sharrin nasi inda Allah manzilatan yawmal qiyamah ya ɗaya daga cikin wanda ya fi kowa sharri inda Allah ranar alkiyama wanda matsayi ne yake matsayin cikin wanda suka fi kowa sharri ar-rajula yubbi ila shi shine mutumin da yake kusantan mata ta yake zoma mata ta wa tubbi ilayhi kuma ta kusanto shi kuma yanshuru sirraha sannan ya yada sirrinta da haka wani an sai mai amarya ran farko din dinga ma abokai ne ga yadda aka ga yadda aka wani yana cikin mafi sharrin mutane inda Allah ko ita yin suka zo ta dinga gaya musu ga yadda aka ga yadda aka wani yana cikin sharrin mutane inda Allah abubuwan da ke aukuwa a cikin ɗakin aure a bisa gadon aure sirri ne da baya halatta a ɗaga da su daga nan ko ina in ba wuri biyu ba na farko inda likita domin neman magani na biyu inda malami domin neman fatawa ya kasance in ba haka wato baya halatta a ɗaga su daga daga wannan wurin ka kiyayi faɗa ma abokaninka ga abin da ta yi ga abinda ga abinda kuka yi da matarka ki kiyayi gaya ma awayenki ga abinda kuka yi da mijinki wannan kina cikin mafi sharri ko kana cikin mafi sharri zaka yana da muni Allah ya hana haka domin mai domin amana ce babba cikin amanoni mafi girma kuma wanda ya yi haka ya gaya maka da suka yi da mata ta yi da daddare gobe in kuka yi wani abu da shi na sirri zai je ya faɗi shi mutum ne wanda bai da sirri mai faɗi amara ne ke ma in ta gaya maka da suka yi da mijinta to gobe duk abin da ki faɗa mata ko wani sirrin kirtasin za ta je ta faɗi don ta mana hadisi قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو قريب قال حدثنا ابو اسامه عن عمر بن حمزه عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامه الرجل يبدي الى امراته وتبدي اليه ثم ينشر سرها وقال ابن نمير ان اعظم ma musulun cewa ta sa muhammadu na abdullahi numerin uh, abu kuraibin kara haddasa abu usama al’ummar ne hamza ana da amalin ne sa’adin kara samitu a ba su kuduri abu yallahu abu ya kulu kala sallallahu alaihi wa sallam inna min azami al’amanaci inda allahi yawon alƙiyama ina cikin mafi girman amana inda allah rana alkiyama? arrajula yubdi ila imra'atihi namiji ya auka mu mata ce ya zo mu mata tubbi ilahi ta mata zo mai ta kusance shi kuma ya shuru sirraha dan ya yaɗa sirrinta qala ibn numayr inna a'zama bai ce inna min a'zami ba dama mallamai biyu ke ga muslim akwai muhammad bin abdullahi bin numayr sannan akwai abu kuraibi babu babu babu da yawa ko bai mu tambayoyi su yana tsawo da yawa kamata ya mu fara shi sati mai zuwa Na sai mu isuwa insha abinda mun faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mu shafe bismillah sai ka buɗe baki ba na jin hmm. za a ɗaura ne a kan yagiya ɗaya kan ƙauli mafi inganci kun fahimci tambaya sai yanzu idan mutum ya saki mata ta saki ɗaya suka je ta auri wani ta dawo da yagiya nawa za ta dawo za ta dawo da yagiya biyu ne ba za ta dawo da wacin da ta auri wani za ta dawo da yagiya uku ba da yagiya biyu za ta dawo shi ne ƙauli mafi inganci da ya ce to misa in ya saki ta saki uku in ta dawo za ta dawo da yagiya uku saboda saki uku ya yi wata fa'ida ya halatta ta bayan ta haramta yanzu saki uku da aka yi ya haramta ta sai da wani ya aure ta sannan ta halatta sai a dawo farko amma lokacin da suka da saki ɗaya inda ya ga dama da zai mai ta kahinta gama idda in sun ga dama su biyu na iya koma aurenta ta kafin ta aure wani za ka in yan aure ta tafi gidan wani za ta dawo akan kauli mafi inganci za ta dawo akan igiyar da suka rage

kamanci eh ka yi kakiru yan adam mu ji kowa ajiyu ne kowa ajiyarci ya kai kakiru wa cikin adam tambayar kakara sun daga haru an baka kamanci da zai da gaggai kowa tana iya samun irin wani cututtuki a rayuwa in mace in kamar sa kuma amma niyyar hmm. in da ta ga mijin nan neman sai arma ya samu ya yi mata zama da ta ba a niyya ba da Allah ne rajul min qalbayni yawmi wani abin da kai bai da illa ba biya ba ne kawai haka ne da ba in ta ji ta ji daɗi ta zauna an mutu daɗi ba ta fita tunda ai ba yarjeje na kai da mijinta ba kawai in ta ga dama ko ko ba ta yi yarjeje da kai da niyyar ta hito ta dawo to bai yi ba amma ta yi in zama ya yi daɗi shiga sojan ba da kare ko in ya yi daɗi in mutu cikin da ya daɗi wani shekara ɗan yi mutu har ta awa eh. da wawaci bismillah ta da tambaya bismillah ta aure ta aura na biya ya jima'i da hmm. idan ya zama na ta aure shi ba da niyyar ta yi aure na ɗiba wuta ta dawo ba hmm. amma sai ta sanar da shi cewa ta aure shi ba da hmm. eh, eh. na farko ko ta tafi da ba da niyyar ko ta tafi da niyyar ta dawo tambayar da kai baka fahimci baka fahimci karatun da duka misali abin da ka tambaya shine baya halatta ta tahi da niyyar ta dawo something like this ba ta halatta ta tafi da niyyar ta dawo wa mijinta na farko eh, eh. haka kamar ka faɗi kai eh eh ba ya halatta ta tafi da niyyar ta dawo mijinta na farko sai ta tsinci auri wani ba da niyyar ta dawo ba sai ta iske cewa ba na miji ba ne eh. sai ta sake shi ta koma auren wani ta sake shi eh sai ta ne kun ga da abin da ke ne eh. sai a rabu sai a rabu eh, kai kara sai ko ya sake ta ko wani abu sai ta koma auren wani in ta koma auren wani sai ta yi jima'i da wani sannan za ta dawo na wacce tabbai zan yi ta farko cewa eh, gashi ta ki yarda da shi shi mijin to amma shi ya sababar da wannan abun na shaida kamar cewa shi mata wani abu wanda shi za dine ne zai mata eh kamar fada ne ko ya harzuka ta ko wani abu wanda shi da ba ya halarta saboda fada ko harzukawa eh haka haƙƙin ta yanzu shi misali saboda maɗa ko har zuƙawa da ta yi mai bayan halatta ya hana mata abinci eh, komai akwai hukuncin da aka yi yanzu mace ta wa mutum laifi bayan halatta ya hana mata abinci ya ce ita yi mai laifi ko kuɗin haya su ƙari ƙibiyan kuɗin haya ya ce ita yi mai laifi ko katin wuta ya ƙari ya isa katin wuta ya ce ita yi mai laifi ko wani abu da ya kama da haka baya halatta yadda ake in ta mai laifi fa'ihuhunna wahjuruhunna fil mabaji wa duribuhunna Allah ya ba da yadda ake kaka mutum ba zai fita ba ita ma in nayi mata laifi to abinda ake kara kai za ta kai haka ban min ahlihi wa ban min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma amma ba ta cewa ta za ta hana mai shimfiɗa abinda yake sa hana shi shine rashin abinci in babu abinci wannan babu shimfiɗa shari'anci bismillah a'a shi ya yi ƙuri'a ko kuma yanayi ya ba su a ta yarda in yanayi ya ba su a sun yadda cewa saboda yanayi ka zane ina da nauyi ina da 'ya'ya da yawa daga ƴaƴana ina ƙoƙarin kai su makaranta ina ƙoƙarin kula da su makaranta in littafi za a ba wani gidi za ka na yadda ka tafi da wance ba matsala amma dai haka ɗaya ce ya zaɓi wance babu wani uzuri babu wani baya halatta hmm. Thank you. in an yarda a in an yadda duka jure shi in ya yarda da yadda ne in an yarda ya yarda ta yarda ta tsaya saboda ƴaƴanta za ta tsaya saboda ƴaƴanta ko yana ganin ta koyo shi ai shi ba gidan zai dinga shiga ba misali ya tana ya za sabu samu keɓancewa daban wanda yake muharrama yanzu mace ce wanda yake baya halatta ya gane ta baya halatta ya kaza idan ana cikin gida guda ana zama gidan haya wannan da mata ce wannan da mata ce ana zama flat flat na haya wannan da flat ne wannan da flat ne wannan duk ba ne ba ne don go ahead Ya ga kan yi in ji wannan tambayar ta ka banji ji ba, ba gani in yi sake ta tana zama gida ne ke yi idda. To ko yanzu zai yi sake ta bayan ta gama idda wani abu ya sa ina son mai da ita. La ta dalila Allah yufdiku ba da zalika amra don haka zai yi don haka ba iskali ba ne tana da ƴaƴa an sake ta ya ta zamna gidan zama ƴaƴanta ba matsala ba ne yayin nan kila shi ya bar gidan ko kuma ya koma wani gehe daban da baya ganin ta ku iskali kai wata tambaya ta biyu ban ji ba ki take uku take uku ta zamna gida eh ba saki uku ba ko in mura kana yaba cutar gida <laughs> wanda ba kwaɗa kozi ba za ka tara gida ne za ka je a tara gida ne tara gida ne na saki uku ya ban mata gidan ya ban mata yaran ko ya ban mata gehe guda ya iskari da aka zama gidan haya matan makwabci ne ba, matan wanda ya ga ɗaki ga ɗaki ba cewa aka ya dinga zuwa inda take ba a kiyaye ya dinga zuwa inda take daban amma ta zamna nan gidan inda ‘ya'yanta shi kuma yana wani gehe da zai gida yana da fat ka gidan zai da fat fat ga ɗakinta da ita da ‘ya'yanta da ake shi kuma ga ɗakin ne in gidan haya ne da wasu zamna haka da wasu ba za su zamna haka da wasu don haka babu iskali ya zama ta zamna shi kuma yana gehe ne kira yana da wata mata yana da mata ke. Hmm. da ƙanwan matan mutum ka zama gida ne ba haka tana kanwan mata da jiki kuma tana nan gida ne don wai kuna zaune gida guda ba shi da yiwuwar cewa ce da kun na gida guda wani abu zai aukuwa ba abinda abba ai ba ku zama gida guda ku dai babu wani la yakhlu wannan rajulun bi imra'atin an keɓanta amma ga ƴaƴanta ga kowa ba ɗaki guda suka kwana ba ba ɗaki guda ake magana ba kuma ka yaban mata ɗakin ta yaban mata gehen ta nan can da gehe ne kaga dama ta tsaya babu iskali eh. Eh. akwai wanda ya daga ne yana zuwa wuce bismillah bismillah sai ka buɗe baki hoto sai ka buɗe baki a ah, kullum musawirin wani hmm. la dogon bayani kuma mun sha bayanin in kan nisanci ko wani iri ka huta ya fi in kan nisanci ko wani iri na waya har na waya ko wani iri in kan nisanta ya fi ko wani iri in kan nisanta ya fi ba tare da cewa dole dole sai kowa kuma ya nisanta su kowa duka nan ka tun da akwai sabanin marar akwai masu ganin amma dai in kai ka tsokan makanka haka to ya wallahu ta'ala ala hmm. to ta eh, ya kamata mu tsaya ko